barka da zuwa ta rayuwar masoya ku danna wani subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabon shirye-shiryenmu idan mun dora mun gode in dai zan faɗi sunan hamid to ba zan iya wuce ba har sai na faɗi sunan wasila domin shi ɗin ya kasance tamkar farin wata ne da masoyiyarsa zara don haka idan aka faɗi ɗaya dole ni ɗayan ma ya biyo bayansa a zahiri kowane masoyi zai iya amsa sunansa na masoyi amma dukkan wani masoyi da ya samu kansa a gaban wasila da hamid to ko sunansa makoyi duk yadda ka kai ga iya soyayya dole soyayyarsu ta burge ka su ɗin sun kasance masoyin da mun taɓa ganin irinsa a rayuwata ba kowa ya ga soyayyar su sai ta zama kamar abin koyi a gare shi masoya ne da wani bai taɓa jin kansu ba domin duk wani saɓanin su baya wuce tsakanin su masoya ne da idan ka gansu ko baka taɓa yin soyayya ba to daga ranar da zaka fara soyayya domin irin yadda suke tattalin junansu abin da sai wanda idan sai gane masa suna matuƙar son juna da tausayawa junansu suna matuƙar taimakon junansu da agazawa junansu suna matuƙar kulawa da junansu da kuma rashin juna tsakaninsu. Wasila da Hamid a wannan zamanin su ne Romeo da Juliet. Mun gode da kasancewa da mu. a tashar rayuwar masoya.